Al'ummar Hausawa da ke zaune a jihar Kwaran Najeriya sun nuna damuwa matuƙa a kan rashin ba su damar tsayawa takarar neman mukaman siyasa a jihar. Jihar Kwaran dai na da tarin kabilar Hausawa da suka ji jihar domin harkokin kasuwanci da sauransu. Malam Ahmad Ibrahim shine sakataren ƙungiyar Hausawa na jam'iyyar APC a jihar Kwaran. Amma muna so ya zama cewa cikin takara da ake yi, kamar yanzu nan da aka gama harkoki na primary election na bangaren kowace jam'iyya to mu ma muna son idan takara ya zo mu fito takara mu ma a san mu a mara mana baya a gwamnatance mu ma mu kai wani matsaya na siyasa. Ku Hausawa yanzu ba ku takara a ƙarƙashin kowace jam'iyya a wannan siyasa da ake. Yanzu babu gaskiya wanda yake a ce Bahaushe ne ya fito takara a nan jihar Kwara a wani mukami gaskiya babu yanzu a yanzu. To su ma dai waɗannan da ke zaman shugabannin al'ummar Hausawa na birnin Ilorin ga abin da suke ce cewa to sunana ahmad rufa'i to ne ne ce na hausa community a bangaren ai idan ka duba akwai jihohi waɗanda suke tabbas hausawa suna tsayawa takara inda ma yake jihohi ne na yarbawa sosai amma ganin jihar kwara hakika da satare ya bayanin jihar ce ta hausawa lalle muna fuskantar wannan alubalan alhaji ubaidu mai shinkafa nake jihar kwara state ai yanzu ma muna fatan allah da in zaben local government ya zo ko dai ba mu samu ciyaman batun da daga farko ake fara suka ba mu dama mu tsaye da kansuloli ai insha Allah wannan ma ci gaba ne. To gwamnatin jihar Kwaran dai ta ce tana damawa da kowa a jihar sai dai watakila Hausawan ne ke ja da baya wajen shiga harkokin siyasar a dama da su, in ji mai baiwa gwamnan jihar Kwaran shawara akan harkokin Hausawa. Malam Isa Isiyaku Jega. Kwarai akwai mutanen da yake ba su da wayewa akan harkokin siyasa. saboda kasan shi dan siyasa mutumin da yake gani a kullum to wannan fa mutumin shi ne mutumin shi yanzu kana nihin idan hausawan ilorin nan suka haɗa kai suka tsaye da ɗan takara zai kai labari ko ta wani hali ƙwarai kuwa zai kai labari don saboda mai, mu mun ga irin 'yan manuniya wadda ta taɓa nunawa a yanzu dai gwamnan jihar kwaran abdulrahman abdulrazak na neman wa'adi na biyu ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc al'amarin da masu sharhin siyasar jihar kwaran ke ganin akwai buƙatar ganin gwamnan ya ƙara mai da hankali wajen ɗinke ‘yar tankiyar da ke tsakaninsa da mutanen yankin kudancin jihar Kwaran, yankin da ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya fito. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Ilorin a Najeriya.